Maraba zuwa tashar Sansi New TV. Fuskar waye nake so na kalla a duk duniya? Fuskar ki ce Khadija. Khadija ke duniya ta ce, kuma ina fatan ki zamo lahirata. Ma'ana ina so ko a aljanna ki kasance mata a gare ni. Idan na ce ina son ki Khadija, wannan daga cikin zuciyata yake. Idan kuma na ce ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba Khadija, wannan sako ne daga rayuwata rayuwar tawa kanta tana ji cewa ba za ta iya ci gaba da wanzuwa ba idan ba kya tare da ni ke ce rayuwar tawa Khadija daga zarar kika bar ni ita ma za ta bar ni Khadija wallahi ina son ki ban san wace kalma zan yi amfani da ita ba da za ta tattara duk abin da nake ji a game da ke kawai ni dai ina son ki Khadija ina kaunar ki ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata Khadija ke rayuwata ce ga baki ɗaya Khadija. I love you. Wannan sakon daga masoyinki, mai ƙaunarki, mai burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata. Har ƙarshen rayuwata. I love you, Khadija. Ina son ki. Da na fitar da raina daga duniya. Ashe ban sani ba a cikin duniyar akwai wacce za ta dawo da rayuwata cikakken launikanta kin dawo da ni a hayyacina kuma kin dawo min da duka wani farin ciki da na rasa a rayuwa idan kowane ɗan adam rayuwa biyu yake da to kuwa ke ce ɗaya rayuwar tawa idan kuma kowane ɗan adam rayuwa ɗaya yake da to kuwa ke ce wannan rayuwar tawa asma'u ke rayuwa ce a gare ni idan har na ce zan iya son wata ƴa mace wacce ba ke ba asma'u to kuwa na yi ƙarya Asma'u ba ke ce kika zamo ta farko a gare ni ba, amma kuma daga ke zuciyata ba za ta ƙara buɗewa wata ƴa macen ba. Ni gangar jikin ne kawai, amma kuma ke ce zuciyar tawa. Asma'u ke fahimta, wallahi ina matuƙar ki. Ko za a tambaye ni sau dubuwa wa na fi so a rayuwa, amsata ba za ta taɓa wuce Asma'u ba. Ina ki. Kin ja rayuwata izuwa farin ciki. kin zamo dalilin da a kullum yake sa ni farin ciki i love you ina ƙaunarki ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata ina matuƙar ji da ke a cikin raina asma'u asma'u ki mun alƙawarin cewa ba za ki rabu da ni ba ba za ki nisanta da ni ba kuma ba za ki taɓa daina sona ba domin ni a cikin zuciyata ba zan taɓa daina son ki ba ba zan taɓa rabuwa da ke ba ke tawace ta har abada wacce rayuwa kanta ba za ta yiwu ba idan ba tare da ke ba ina son ki i love you wannan sakon daga masoyinki ne ina ƙaunar ki har iya ƙarshen rayuwata kuma ba zan taɓa rabuwa da ke ba i love you sai an jima na gode da saurara da kika yi Muri kice abu da ke amsa amu a kunnayena haka ma fuskar kice abu da ke yawo a idanuna na kasa manta komai a game da ke ammata tunda na haɗu da ke har zuwa yau aiki ɗaya zuciyata ta kasance tana yi wato tunaninki kasancewa a tare da ke shine abu da a kullum nake buri in ma dai na kasance da ke a zahiri ga ni ga ki ko na kasance da ke a mafarki ko kuma ma dai na kasance da ke a whatsapp kasancewa a tare da ke a ko ina ne sakamako ɗaya zai ba wa zuciyata wato farin ciki na manta da ke abu ne da ba zai taɓa faruwa ba ki manta da ni kuma abu ne da ba zan taɓa bari ya faru ba ni fanan mahaukacin masoyinki ne ina son ki a cikin zuciyata fiye da yanda nake son duk wata budurwa a duniya kin shigo rayuwata kin zamo min jakadar farin ciki wace kalma ya kamata na faɗa miki ki yarda da cewa ina son ki duk kalmar da na so na yi amfani da ita sai na rika ji tamkar bata cancanta ba ina son ki su ne kalmomin da a yanzu na rike kuma da su nake so na yi amfani na faɗa miki cewa ina son ki ina ƙaunar ki Allah ya sa da iya wa'annan kalmomin za ki fahimci irin yanda nake son ki a raina wannan saƙo ne daga ni masoyinki mai ki mai burin kasancewa tare da ki har ƙarshen rayuwarsa ina son ki ina son ki ina son ki na gode da saurara da kika yi sai an jima asiya shine sunanta amma za a iya kiranta kyakkyawa duba da zubin halittarta ko kuma a ce da ita sarauniya duba da irin matsayinta ita fa asiya ta ko'ina ta keta hazo ta wuce ba ma a hango ta bari a cin mata asiya yarinya ce mai hankali fikira da hangen nesa kowa na fatan samun a a rayuwarsa in dai a samu asiya ce ko kuma a samu aljanna ce asiya yarinya ce mai addini ga girmama na gaba da ita asiya madubi wato yar dadinta yanda dadin asiya ke ji da asiya haka kowa ma yake ji da asiya asiya madubi yarinya ce mai haƙuri na gode limamin masoya wace mace ce tafi kowace mace kyau waye zai bani amsar wannan tambayar yallaɓai ni da kyau tashi ka faɗa na hude yallaɓai sunanta hasine hasine mm, kyakkyawan suna sai dai ya kamata ka san cewa ba wacce tafi kyawun suna na ce ba wacce tafi kowa kyawun sura na ce na sani Hasine kyakkyawa ce ta yake nan ta zamo kyakkyawar da fari dai hasina ta kasance fara ce doguwa ce tana da dogon hanci fararen idanuwa bakin ta matuƙar ƙarami ne tausasan sallaba ga kuma gashin gira lip-lip tana da dogon gashi ga madaidaiciyar fuska a gare ta idan ta yi murmushi har iska ne yake kaɗawa bisa murna menene ma kace sunanta hasina ne ya labai gaskiya wannan kyakkyawa ce yar wani gari ne ita ita yar maiduguri ce a nake kenan hmm dole babu jayayya na yarda Akwai taurari da yawa a sararin samaniya, amma tauraruwar da hankalin kowa yake kaiwa a garita ita ce Zara. A yau ma na ga mata da yawa, sai dai macen da kaɗai hankalin maza ke kaiwa garita ita ce Juwairiya. Ba ita kaɗai ce ta yi kwalliya a gurin bikin ba, amma ita kaɗai ce yarinyar da kwalliyarta ke haske gurin gabaki ɗaya. Idan ma wani bai faɗa miki cewa ke kyakkyawa ba ce Juwairiya, to kuwa zan zamo na farko da zan faɗa miki cewa yau kin yi kyau. Kwalliyarki ta matuƙar yi